hamal mushrikin sai ya sassare kawunan arna da wannan takobi rawahu muslim imamu muslim ya rawaici wannan hadisi imamun nawawi ya ce ismo abi dujana sunan baban dujana sahabin da ya karbi takobi daga hannun manzo sima binu harsha simak ɗan harsha ƙauluhu cewar da ana ya cikin hadisin ahjamal ƙaun ai tawaqqafu abinda ake nufi da shi suka tsaya suka yi cirko-cirko kowanne idakatar da miƙa hannunsa wa falaka bihi ce wadda aka yi kuma falaka bihi abinda ake nufi a yi shakka ya wato sassare ya daddatse kawunan hamal mashiriki na ai usuhun abin nufi ya daddatse kawunan arna da shi to za mu biyo shi da bayani kamar da muka saba sahabin hadisi shine sahabin annabi anas dan malik dan nadab allah ya yarda da shi ana masa alkunya da abu hamza ma'ana baban hamza mutumin madina ne ɗan ƙabilar khazraj ɗaya daga cikin manya-manyan ƙabilun garin madina ya taka matsayin zamantowarsa mai ɗawainiya da hidima ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har tsawon shekara goma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi addu'a ta Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ‘ya'yaye da jikoki gare shi ya tsawaita rayuwarsa kuma ya shigar da shi aljanna riba goma da goma in aka yawaita dukiya ka dukiya a hannun sahabbai ba a bar makalewa da damkewa ba ce su neman lahira suke da ita aka yawaita 'ya'ya da jikoki gare ka ka zama sila da sanadin al'ummar da annabi zai alfahari da su ranar alkiyama ga ladan tarbiyya an aka tsawaita kwanakinka an baka damar yawaita aikin kirki su kuma dama ba masu shantakewa ba ne kuma aka ce allah ya shigar da kai aljanna bayan ya gama tattara maka wannan alkhairi na duniya ka more shi a gidan aljanna addu'a ce gagaruma kuma allah samu cikin irinta sahabin annabi anas dan malik ina daga cikin waɗanda suke masu ba da kulawa da kiyayewa game da sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam da haka yana daga cikin waɗanda manzo yake sanar da su sirrinsa wata rana manzo ya aike shi kan wata bukata sai ya daɗe bai koma gida ba kamar yadda ya saba wajen mahaifiyarsa ummu sulaim ko da ya koma su take cewa anas ina ka shiga daga ina sai yanzu bibiyar 'ya'ya a bibiyar iyaye game da 'ya'yansu ka san ina ɗanka ya tafi daga ina yake me ya jawo jinkirinsa daga yadda ya saba dawowa gida makaranta aka tura shi ko masallaci a san me ke faruwa sai ce da ita ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya aike ni kan bukatarsa ta ce wace bukata ce ya aike ka ya ce sirri ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ki ji daga bakina ba a matsayinta na mahaifiyar da ta haife shi da haka malamai suke sa shi cikin waɗanda manzo ya sanar da su sirrinsa domin ga bukata manzo ya aike shi a kanta mahaifiyarsa ta so ta san me ya ce ba za ta ji daga wajensa ba sannan bayan haka wannan sahabi anas ina daga cikin sahabban da suka rawaici hadisai masu yawa na manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya rawaici hadisai dubu biyu da dari shida da talatin ya zauna a garin basra a lokacin halifancin umar a can allah ya karɓi rayuwarsa shekara ta casa'in da uku da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi allah ya ji kansa da rahama shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da saifan yawma uhud hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya riki ko ya ɗauki wani takobi a ranar yakin uhud faƙala man ya akhudhu minni hadha sai manzon Allah ya ce waye zai karɓi wannan takobin daga wajena na fabasatu aidiyahum sai sahabbai suka miƙa hannayensu kowa ya shimfiɗa hannu kullu insani minhum ya ana ana kowane ɗaya daga cikinsu yana cewa ni ne zan karɓi wannan takobi ni ne zan karɓi wannan takobi ƙala manzo ya sake cewa faman ya bi haƙƙi abin da fa nake nufi waye zai karɓi wannan takobi daga wajena ya ba shi haƙiƙanin haƙƙinsa faɗin wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi a karo na biyu da goyawa da cewar karɓaffa ba wai karɓar kawai ike bukata ba a karɓe shi da alkawarin za a sauke haƙiƙanin haƙƙin da ya kamata a sauke game da karɓar wannan takobi fa ahjamal daga nan ne sai mutane suka kame kowa sai sauke hannu sai suka jinkirta miƙa hannu sai suka yi tsaye kowa i saroro in ji bahaushe da an taho kowa yana ni ne ni ne yanzu kuma an ji ƙarin bayani kowa ya yi tirs cewar a ranar yakin uhud ko ana gab da tafiya yakin uhud irin ana gobe ko jibi malamai suke cewa uhud dutse ne daga cikin duwatsun da ke cikin garin madina an kira shi da wannan suna na uhud saboda kaɗaitakarsa a kan sauran duwatsu ya bambanta da su ƙaton dutse ne kuma da yake dab da cikin ƙwarya garin madina yanzu da gari ya gari faɗi ya faɗi shi ma ya kasance a cikinta tsindin tunda hauhawa garin yake faɗi yake da ɗai asalin yadda masallacin manzo yake da to a yanzu kamar ƙwaryar garin madina lokacin manzo baki ɗaya ya ta haɗe masallacin yanzu sai 'yan wato sassan da suke da ɗan nisa da masallacin su ne ba su shige ciki ba saboda haka a wannan lokaci a daidai wannan wato dutse na uhud wato aka yi wannan yaƙi da aka yi a lokacin wato ainihin yaƙin uhud to a wannan rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buƙaci waye zai karɓi takobi ko ana gobe za a yi wannan yaƙi ce waye zai karɓi takobi daga hannunsa da sharaɗin zai ba shi haƙƙinsa to wannan dutse shine dutse da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa dutsen uhudu dutse ne da yake san mu mu ma muke sansa haka imam bukhari da muslim suka rawaita daga dai sahabin annabi anas yace manzan allah ya ce dutsen uhudu dutse ne da yake san mu mu ma muke sansa kaga ashe duwatsu suna kaunar bayin allah na gari ko ya irin san su ike allah ne ya sani manzo da ya gaya mana suna bayin bayinsa na gari sannan bayan haka wannan yake nuna falala da matsayi da daraja wannan dutse daban da sauran duwatsu da har manzo ya ce dutse da yake kaunarsa yake kaunarsa habbansa kuma shi ma manzo yana kaunarsa da sauran sahabbai suna kaunar wannan dutse saboda haka kai ma ka kaunace shi dan koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakin uhudu ya kasance a cikin watan shawwal wata na goma cikin jerin watannin hijira a shekara ta uku da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina to a wannan lokaci ne manzo ya ce waye zai karɓi takobi daga wajensa ya kuma baiwa takobin haƙƙinsa cewar da aka yi fa basa to aidiyahum sai sabai suka miƙa hannayensu abin nufi anan. ana sanar da mu yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da gaggawar yin aikin alkhairi sun san wannan takobi da manzo zai basu zai basu ne dan ayi aikin alkhairi da shi ɗaukaka addinin Allah da dakushe kafirci da kafirai to ne sa suka yi gaggawar kowa ya ce ni ne zan karba ni ne zan karba. to wannan yake sanar da mu yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da kokari da hankoro na su ga sun yi abin kirki su aikata alkhairi kuma haka ake so kowane musulmi ya kasance ita ce tarbiyar manzo ita ce tarbiyar addinin musulunci ƴaƴansa zama masu aikata aikin alkhairi da gaggawar yinsa qala faman ya'khudhuhu bi manzan Allah ya ce waye zai karɓi wannan takobi daga gare ni da sharaɗin baiwa takobin haƙiƙanin haƙƙinsa a wata ruwayar wajen imamu ahmad Allah ya ji kansu da rahama ta zo da cewa abu jujana sai ya ce meye haƙƙin takobin nan ya manzan Allah da kake so a karɓa daga wajenka a bashi haƙƙinsa bayan kowa ya kame shi sai ya ce ina da tambaya me meye haƙƙin da ake so a kiyaye na takobin bai ga dalilin zai sa a ce an rasa wanda zai karɓa ba bari ya tambaya da za ta ba shi damar ya karɓa ko kada ya karɓa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce tuƙatilu bihi fi sabilillah haƙƙinsa ne in ka karɓe shi ka yi yaƙi da shi saboda Allah don ɗaukaka addinin Allah hatta yabta Allahu alaik hatta Allahu alaik har Allah subhanahu wata'ala ya yi maka buɗi na ai nasara a yaƙin da za a yi wannan takobi na hannunka kana daga cikin wanda suka ba da ɗauki da gudunmawa nasara ta samu au tuqtalu ko kuma a kashe ka a wajen yakin i zamanto ba rayuwarka shine rike wannan takobi da haƙƙinsa ba gudu ba ja da baya ko dai a nasara ko kuma ka yi ta ranka ka yi shahada don ɗaukaka addinin Allah jin wannan bayani sai wato sahabin annabi abu dujana ya ce to ni ne zan karɓi wannan takobi ba ni shi nan na yadda da sharaɗin da ka ce na yadda da maganar da kai na bayani na ji na ɗauka ko in mutu ko in rai na karɓi wannan takobi shi yasa imam al-qurtubi Allah ya ji kansu da rahama da yake bayani a ƙarƙashin cewar qala faman ya'khudhuhu bi haqqi manzo ya ce waye zai karɓi wannan takobi ya ba shi haƙiƙanin haƙƙinsa sai ya ce haƙƙin nasa a yi yaƙi da shi wannan takobi har zuwa Allah ya ba da buɗe ga al'ummar musulmi su nasara kan kafirai ko kuma wanda ya karɓi takobin in ta Allah ta kasance ya yi shahada a wannan yaƙi ya zama shi ya mutu bai koma garin madina ba fa ahjamal qawm cewar da aka yi su sahabbai jin manzo ya cewa zai karɓe shi ya ba shi haƙiƙanin haƙƙinsa da sai kuma kowa ya sauke hannu maimakon cewar ni ne ni ne sai kowa ya tsit aka yi curko-curko to shi ne malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa ba wani abu ya sa haka ta faru da sahabbai ba sun tsorata ne na cewar mai yiwa fa haƙƙin wannan takobi haƙƙi ne mai girman gaske girman da ba za su iya shi ba kada su ɗauki wato wannan alkawari na za su karɓi wannan takobi daga hannun manzan Allah su baiwa takobin haƙƙinsa kuma su gaza su kasa kasa cika alkawari kuwa tattago abin da ba za ka iya ba kuwa ba abu ne mai sauki kuma mu dama musulmi ma an hana mu ɗora wa kanmu abin da ba za mu iya ba nuhina anit takallu Allah ya ce wa ma ana al mutakallifin shi kansa manzo to saboda haka sai zamanto cewa duk wanda ya karbi wannan takobi ya karɓa bisa alkawari na manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ɗauka kuma in ya kasa matsala in ya gaza matsala saboda haka wannan yasa sai suka yi cirko-cirko sai kowa ya sauke hannu sai magana cincirin da rababin ni ne ni ne sai ta kau to amma daidai da haka abu jana ya ce kai shi fa yana tambaya wai me haƙƙin nasa ne da har ma za a yi tiris a kasa karɓarsa don sauke wannan haƙƙi to da manzo ya gaya masa haƙƙin kan wani ya farar ce ni ne ganin an fayyace bayani sai ya ce ba ni zan karba zan ba wa wannan takobi haƙƙinsa to kamar yadda muka ji imamun nawawi allah ji kansa da rahama ya faɗa mana wane ne abu dujana ya shahara da alkunyarsa abu dujana amma asalin sunansa simak ɗan harsha ɗaya daga cikin mutanen madina hadisin yau na 'yan madina sahabin da ya rawaito ɗan madina ne sahabin da ya karɓi takobin ɗan madina ne an gane ko wannan yake sanar da kai kima da daraja da allah ya wa mutanen madina cewar alkawarin da suka yi wa manzo cewar ko taransu ko su rayu sun shirya sun yadda sun amince itattaro taro ya dawo madina duk abin da yake bukata na gudunmawa ɗauki za su bashi saboda haka sun cika sun tabbata al'ansa mataimaka malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan hadisi da wannan gaba ta ƙarshe-ƙarshe na hadisin tana sanar da mu cewa hadisin hujja ce da dalili na cewar abin da ya kamaci mutum musulmi ya zama mai gaggawa wajen yin aikin alkhairi kuma kada ya ja da baya a kan abin da ya tunkara na aikin alkhairi duk abin da ka na aikin alkhairi ka tunkare shi kakka juya daure dage ka ci gaba kai dai ka nemi taimakon allah mai girma da ɗaukaka domin manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika sai da neman taimakon allah iyaka na budu wa iyaka nasta'in Allah kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka agaje mu mu yi bautan nan in fa ba taimakon ka ba za mu iya ka taimake mu mu yi abin da za mu iya da ƙarfin iko da taimako da agaji daga gare ka duk abin da ya zan ba za mu iya ba sai kai Allah ka agaza mu ko ba wanda za mu nemi taimakonsa akan haka sai kai so da ka to abin da ake so da bawa idan ya tunkari aikin alkhairi kada ya waiwayo baya kada ya ja da baya kada ya fasa ya zarce ya ci gaba ya ɗore ya dage ya ci gaba da neman taimakon Allah Allah zai taimake shi haka domin duk wanda ya nemi taimakon Allah akan aikin alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala zai taimake shi sannan hadisin dalili ne akan kyawun jagoranci da kulawa da shugabanci irin na manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga al'ummarsa malamai suka ce takobin nan da yake abin ayyadabubinsa saboda takobi ne da zai zama sanadin samun aljanna ubangiji da rahamarsa takobi ne da zai iya zama sanadin samun shahada ko kuma tarin ɗimbin lada in ma baka shahada ba to lalle abin a yarbabinsa ne kowa ya ce na so amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai keɓanci wani daga cikin sahaba ya ce wa na zo in gwata kobin nan kai tsaye ba sai da ya shelanta waye zai karbe shi da haƙƙinsa ban fifita wani akan wani ba a cikinku me jin zai iya zo ya karɓa an fahimta sai malamai suka ce to ashe abin da ya kamaci shugaba idan da wani abu da za a gabatar wa al'umma da ba zai yi kowa ya samu ba to a gabatar ta shi ta salan da wanda yake jin zai iya ya cancanta ya ɗauki wannan abu an fahimta ko kada kawai a ce wane zo ungo wannan wannan ya sa waɗanda ake shugabanta su shayi abin suwana da suwana su ne masu uwa a gindin murhu tafiyan ma mun fuskanci akwai 'yan mowa da 'yan bora ko to sai a ta samun irin wani sai kai ta jin matsaloli kuma ko ba haka ba ne ana faɗa sai shaidan ya kururuta sai kai ma kaga aiku haka ne wancan ma ce kaga kuma da ban ankara ba ba aiku haka ne sai ga kuma abubuwa suna taɓarɓarewa zargi da kuma abubuwan da basu kamata ba suna ratsa to jagora ana so i kula i kiyaye idan ba wani abu ne da izama zama lallewa ne ya cancanta kuma babu wanda ya cancanta kamar sa yana da abin da waɗanda ake so a bai wa wannan abu ba su da yadda za su iya kinkimarsa kamar yadda wani zai kinkime shi da a ba su a samu matsala a ba wani to in wannan ne kai tsaye ka ce wani ungu abin nan ba kai laifi ba ka na shugaba amma in wanda kowa zai iya wato kokarinsa a kai ne kuma yana ga yana dama ba a ba shi damar ba to a ba da damar sai in shi da kansa ya ce a ba su wani ni ba zan iya wannan to kaga an fita haƙƙinsa cewar fa akhadahu fa falaqa bihi hammal mushrikin sahaban annabi abu dujana ya karɓi wannan takobi ya kuma sassara kawunan arna da shi kenan an yi nasara a yakin jajircewar da i da karɓar wannan takobi aka yi yakin da shi ya tabbata ya sauke alkawarin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya baiwa wannan takobi haƙiƙanin haƙƙinsa domin daga cikin waɗanda bayan an tarwatse an samu wato bazamar wasu daga cikin al'ummar musulmi sakamakon farko suna ga nasara ta faru ta samu gare su sun tafi ɗiban ganima ana suka zagayo suka kuma wato ainihin ruguntsuma suka shiga cikinsu suka kakkashe su aka kashe adadi masu yawa na sahabbai kusan shigen adadin da su masu kashe a lokacin yakin badar to wannan yanayi mai wuya da aka shiga tsaka mai wuya da aka shiga abu dujana daga cikin wanda suka tabbata tare da manzan allah dirrin da ake ciki kuma ya yi rawar gani manzo shaida ne alƙawarin da aka ɗauka masa an cika domin shi da ya tabbata tabbatarsa ta sa suka zo suka rika wato ainihin fakewa da shi suna wato kai hari abu na haka ya ci gaba da ɗaukaka addinin allah har ya shahada a lokacin yaƙin musailamatul kazzab sai a wannan yaki allah ya karɓi rayuwarsa amma har bayan mutuwar manzo ya ci gaba da ɗaukaka addinin Allah da daƙile kafirci da kafirai ƙari na wasu daga cikin amfani da kuma wato ainihin fikihu na wannan hadisi wannan hadisi na sanar da mu falalar sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a dunkule domin da ya ce waye zai karɓi wannan takobi daga gare ni nan da nan suka ce kowa ya ce ni ne ni ne sannan kuma a keɓe hadisin ina sanar da mu falalar mutanen madina yadda suka tsayu da sauke haƙƙin taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam ƙari akan haka falalar sahabin annaba abu jana a keɓe da duk bayan kowa ya yi saroro shi ya ce a gaya masa haƙƙin ana faɗa ya ce ya ɗauka an fahimta ko sannan kuma bayan haka wannan yana sanar da mu girman al'amarin alƙawari shi yasa sahabbai suka yi tiris shi tufa kan maɗauki alƙawarin da ba za mu iya cikawa kafa mu tattago abin da ba za mu iya ba wannan ne yasa suka tsorata suka wato ainihin sauke hannayensu wannan shine abin da ya shafi wannan hadisi sauran abin da ya rage na lokaci za mu goya da bayani akan kwanaki goma da za mu tunkara na wato watan zulhijja allah subhanahu wata'ala don ya sanar da mu daraja da martaba da kima da matsayi ta waɗannan kwanaki rantsewa maye da su ya ce walfajiri wa layalin ashir na rantse muku da lokacin sallar asuba da ita kanta sallar ta asuba kuma ina rantse muku da dare goma na farkon watan zulhijja yalin ashir wannan yasa malamai suke cewa wannan ina sanar da mu girman al'amarin waɗannan kwanaki da darajarsu da ƙimarsu a gurin allah hatta kai ya rantse da su don ya ankarar da mu girman waɗannan ranaku da mahimmancinsu a gurinsa da gurin duk bawan da ya bada gaskiya da shi domin allah subhanahu wata'ala yakan rantse da abin duk da ya so ya rantse da shi don ya sanar da bayansa mahimmancin wannan abin da kimas ya ce wal asr ya ce wallai wa shamsi ko daban-daban sannan bayan haka wani abu da yake dasatar da mu daraja da kimar waɗannan kwanaki an karɓo hadisi daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya da shi ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki da yin aikin kirki a cikinsu ya fi girman lada kuma Allah ya fi son haka kamar waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja da haka suka zama su ne mafiya alkhairin kwanaki a cikin kwanakin da ake da su a shekara saboda manzo ya ce su ne kaɗai kwanakin da Allah ya fi son aikin kirki a cikinsu fiye da kowaɗanne kwanaki kuma ya fi ba da lada mayawaici a kan aikin kirkin da aka yi a cikinsu fiye da na kowaɗanne kwanaki jin haka sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da manzan Allah walal jihadu fi sabilillah kare da kana gaya mana yaƙi don ɗaukaka addinin Allah abu ne mai girma ina daga cikin abubuwa na kusantar Allah masu girma da Allah ya fi so to ko yaƙi ne aka fita saboda Allah ba za a samu irin ladan da za a samu a waɗannan kwanakin idan aka yi aikin kirki ba sai manzo yake cewa ko yaƙi mutum ya fita saboda Allah sai dai idan ya fita yaƙin domin Allah shi bai dawo ba dukiyarsa ba ta dawo ba to inda wanda zai daidai da wanda suka yi aikin kirki a wannan kwanakin a cikin mayaka sai dai irin wannan wanda da takobinsa da silkensa da dokinsa da duk abin da ya mallaka ya tarkata ya tafi ɗaukaka addinin Allah shi bai dawo ba dukiyar ba ta dawo ba to sai dai wannan inda wanda za su yi kankan kan ko kunnen doki da wanda ya aikin kirki a waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja da za mu shiga imam al-bukhari ya rawaici wannan hadisi a wata ruwayar ta wannan hadisi kuma wasu ruwayoyin suke ambata cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yawaita ambatan Allah a ciki su waɗannan kwanaki da suka haɗar da tasbihi subhanallah tahmidi walhamdulillah hailala wala ilaha illallah takbiri allahu akbar zantukan da Allah ya fi so subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a yawaita faɗarsu wannan ta ɓangaren abin da za ka yi na ibadar baka ke domin cewar da manzo imamin ayyamin al'amalu salihu fiha babu wasu kwanaki da Allah ya fi son yin ayyukan kirki a cikinsu aikin kirki ai bai tsaya iya ambatan Allah da harshe ba ko shi ya sa ma imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafi nasar riyadu salihin sai ya yi babi na falalar yin azumi da wani azumi a kwanaki goma farkon watan zulhijja sai ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashi cutun da aka ce aikin kirki karatun ƙur'ani ya shiga tasbihi tahmidi tahalili takbiri sun shiga ko azumi ya shiga sadaka ta shiga sadar da zumunta ta shiga duk aikin kirki sau da haka duk wani abin da ka sani ciyarwa da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wani aiki ya fi a musulunci ce ka ciyar musamman irin wani lokacin tsitsi din kawaru wani abu da kake da shi a tura gida biyar shida samu abin da za su ci yau ana zuwa ka soya buhunka na dankali gida nawa za ka kai kuma dododo nawa yake a matsayin abin da allah ya maka na arziki tura gida kaza tura gida kaza a kai gida kaza a kai gida kaza saboda haka da su ciyarwa su sallah su azumi sa da zumunta sadaka da sauransu duk sun shiga to da in ka yawaita irin wannan abubuwan a ciki za ka yawaita wa kanka ayyukan da Allah ya fi so kuma za ka samu lada fiye da ladan da kake samu a sauran ayyukan kirki da kake a sauran kwanakin shekara sannan bayan haka cikin waɗannan kwanaki guda goma a rana ta tara an karɓo hadisi daga abi qatada Allah ya yarda da shi ya ce an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi game da yin azumin ranar arafa ranar tara ga watan zulhijja ga wanda baya aikin hajji sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce azumin ranar arfa yana kankare wa bawa laifin da i na shekarar da ta wuce da shekarar da ake ciki shekara biyu za a share ma laifukan kaga wannan yake na girman waɗannan kwanaki kaga azumi aka ambata